kuma a na an wahalar da ni kawai har ƙarshen layin nan na je wanda ya kira ni ban gan shi ba kuma na rika kiran wayar sa ba shiga wani abinci kuma a kin gari Allah ba abinci na ci ɗauko ba dama in ci an yi a gida zan ci abinci na kuma wannan abin ya kira na a waya na tashi na fita to da na dawo kawai ba nan cika na yin gaba kai dai ka fiye tsokala wallahi abinci ka zo ka fita da shi ba gabaki ɗaya ka ce tattara maka abincin da zaka tafi da shi na tattaro gaba ɗaya na ba ka tafi da shi amina me yake damin ki ne cewa fa ne ki fito wanda abinci na na ci kuma a gaban ki aka kira ni a waya ba cewa ni zan fita da shi ba aka kira ni a waya kuma na fita ni ba ga mai kira ni a wayan nan ba kuma yanzu na da na ce aka kama abinci na ci ni ina zan da shi ba inda zan tafi da abinci ni gaskiya ka fi son wasa wallahi ka fita da abincin man na ba ka fita da su ba dai ka kawai mutane sun cinye ba za ka zo kuma ce min abinci Habadan Allah Amina. Habadan Allah kike haka ne. To wallahi ka zo ka anshi abincin ka fita da shi. To ko Aminu ne ya zo? Yanzu Amina, a ce ba ki bambanci tsakanin Aliyu da Aminu tsakani da Allah. gani A aka lafiya lau a dan man sallama mana dan abin nan ko ba haka ba sallama to nayi a zuciyata ko dole sai na fito fili na ma a'a wai a cewa akai a bayyana ta dan a samu ma a baki amsa ko ba haka ba me ka ka yawa me ka ni gurin ki na zo mana soyi ba ai ta ce zan kin san nan nazo zo ai to gani ka ganni sai me ka ganka he ka ce na Allah to ni ba yi nake ba ba ke yi to ni da ba dan siyasa ba dan an ce da za a ce da shi ba a yi ji haushi to kai ko siyasa za a yi a rasa wanda za a zaba sai kai gaki Allah dai ya sauke wallahi in za a zaba a na kirki ma a dora shi akan mulki <laughs> ai ko dai ke ce ta farko da zaki fara dangula mu ai na san da a ce zan fito ba dan tana ma ni ba bin da hadan da siyasa ba yi zan yi ba kullum gilin gilin kana ne kace keken da ya faci to ai ni dole ki ganin na babu rashin da na ganki ne nake firgita nake zama a haka zo ka ma hanyar ka tafiya ka so ba daga zuwan ki ba dan samu an hira na dan ji dadi ba kuma shi kenan sai in tafi wani hira za a yi da kai ni gaskiya ban gaji da ganin ki ba ni ba zan yi hira da kai ba wannan ma daga bacci nake ko mata zan yi in cika da bacci na taso na akai yanzu kuma ban da lokacin ka ba so ba ni ki daina ni dan kin gane ne haka kake mamaki ni fa da na ganki sai in ji na ta vibration na ma haka nake ke din ce ba wani abu ba ba fa abin da yake bata min lokaci ki bata min rai a dan ce i love you din nan ki ce you love me ai zan ji daɗi ni ba sai kai in baka gaji daga niyya ba yi ta tsayuwa a nan gurin sai an ka suwai ba suwai suwai na ba za ka shiga a shiga zan buɗe da gana suwai ba duk abin da yake ina nan yadda kya wannan suke wahala sai in wasa nan dama <laughs> muna haɗe suwai ba suwai suwai suwai be suwai suwai suwai be yare yare yanayin kina zama wa shauki ga mai gida Yanzu na kuma in ma kamar mu ɗaya da shi ai kayan da zai saka ya zo da su ba lallai su ne a jiki ba su na saka a jiki na fito da su ba ayya ba laifi na bane wallahi ba na iya bambance ku ku dinga yin da zan dinga bambance ku manto amma in ma zai zo da irin kaya kin san shi ba hula yake saka ba da hula ya zo a kansa a'a kan shi ba hula ya kamata ki tana haka ni ba zuwa ne dan ba ba bari ki ce na cire hula ta na wurgar na je na dawo kai haƙuri dan Allah in dai abinci ne ba zai haɗa faɗa ba wallahi yanzu zan tashi in girka ma ko me kake so me kake so in dafa ma gaskiya yana bani matsala tsakani da Allah ya wahalar da ni a waje ina tafiya mutane su ringa tare ni suna cin mutunci na ce an musu ba daidai ba in ta musu da kai ba sa gane kuma abinci na ma a gida ba zai kyale ba in zai tattara abincin duka kin bashi a waje da su da fita ta an tattare abinci an juye an yi gaba da shi kana da ka fita da shi da shi ya zo a jikinsa wallahi shi yasa ban gane ba yi haƙuri mun kaɓa da rai ko kyau ba ka yi. A dafa amina da mai da yaji. <laughs> To shi kenan ko kai fa. Gaskiya dai kai kwana biyu nan rigima ka cika yawa. Yanzu kwana nawa kenan da yi ma askin nan. ba kai na bane askin ni dai in zama za ka ko dai wata sabuwar bazawara ka samu ne kai na ne ba ni dai ka ka sa ne kai wa wanda zaka to ba kana da inji ba kun da to injin ma yaya aka cika yanzu a marar nan fata yanzu gaba ɗaya ba na samun cikakken yi wa mutum ɗaya haske da mutum ne wannan wani irin musifa ce gaskiya gaskiya muna fama da matsalar shugabanci ka rasa me ake so a yi mana ne dan Allah komai ba a samu Idan je ka tashi injin ya zan yi Allah ya kyauta injin ma dai ba in jarraba dai in gani ko zai tashi sai dai ka buga yawa ba Thank you. wato yaron nan ko sai ne masa rashin duk wani abu da nake so na yi gaba ɗaya ya hana min shi ya hana nan sake komai ne sai ya rubuta min shi tsakani da Allah kuma dawa kuma yi ka kuma ha ƙara haɗa na faɗa da mijin nawa ban gane me kike nufi ba kamar ya baka gane ba Oke yanzu ma na girka mishi abincin ya ce zai zo ansa shine ka zo ka ansa kenan na karfi da shi na gane ka ai wato na lura dai kawai dai abin nan naki dai kawai kina sanin kike mun shi to kyau yanzu kina so ki da ni biki wani abincin ba kenan biki wani abincin ba a'a wannan kawai dai kina sanare ba to dai ba zan ci abinci ba kenan yawa gidan nan kwata kwata kike nufi ko nagode bari tafi ko kin yi abincin da na da gidan nan kar ki ce min ci ba zan ci ba yi hakuri tsaya ya miki me to ai ba laifi na bane laifin ku ne ba na gane ku ba cewa kai zaka je kai aski ba ni kadai na sa abin da nake ji a cikin zuciyata raina ba ce ki yi hakuri inda abinci ne Ka shigo ka ci abinci. Ni ba zan iya tsaya cin abinci ba yanzu. In kin san kin gama kawai ɗauko ki bani zan tafi da shi. Ina je gurin aiki na na ci a To bari ɗauko maka. Ko kawai. Eh, sorry. akwai ba dai matsala ya nuna sosai ko ba komai bari da ko maka ruwa ah, a kyare ah, ruwa za ka je ka ci abinci ba ruwa ne ba shi ruwa ga shi nan ko ina a gari shi kenan kai sai da ruwa wallahi na yaba hankalin ali shi sa na bashi auren yata gaskiya ne baba ali yana da hankali kuma ya san abin da yake yi don wasu lokutan idan muka zauna muna hira da shi musamman muka taɓo maganar harkar mulki da siyasa yakan nuna min irin damuwarsa da yadda ake gudanar da mulki a wannan lokaci da irin yadda 'yan siyasa suke yin abubuwan da suka ga dama har muke magana cewar gaskiya ya kamata a ce mutanen kirki suna shiga cikin harkar siyasa ba mu bar su su dinga cin karensu babu baka ba to don haka shi isa kawai wani lokacin muke jin ba daɗi ka zai hana ba za ba shawara ba ki tsaya neman wani abu gaskiya ne kuma fa babana tabbatar Ali yana da ƙoƙari a yanda yake nuna hakan insha allahu ina ganin zai yi. abinci kuma aiki ke aiki zai aiki ne ba fa unguwar ramuwa ni da za a ɗauko abinci kuma sai ya ganki kin to a kan da mabi gaskiya abin da kake mun ni ya ishe ni ta za ka shigo min cikin gida babu sallama wannan baya daga tsarin musulunci ba fa kake aure na ba wannan abin ya ishe ni wike amina ne yake da hanki ne yanzu ma biki gane ni ba ni ban gane ka ba aliyu ne ba wike da ya zaki ringa gane ni ne ta ya zaki bambance tsakanin ni da dan uwana na kasa gano wannan lamarin wai bayan fitata ya sake zuwa ne me kuma ya kashi Abinci ya ce in shi. Wai maye ne shi? Ya cinye wancan kin kuma bashi kenan? To ai ba na ba ne. Ta yadda nake gane shi shi baya zuwa da hula kuma da ya zo min ɗazu da hula ya zo a kan shi fa. Wai ke yanzu hula za ta zama hujja don Allah. To in da hula izo da wannan hula ya zo a kansa? Wani irin da wannan? Cire hulan ne a kaina da ita fa na fita. Kai la ilaha illallah. ke ba kya bambance je hula da baka da koriya da shudiya da yalwa duk hula hula ce kawai da an saka hula shi kenan an saka hula dan Allah ku yi abin da zan dinga bambance ko wallahi ba laifi na bane saran na goshi sai ki gani. wannan gaskiya na gaji da wannan abu yankin ga zan yi maganin matsala ɗaya tunda dai sa yanzu da abinci yake fakewa gidana mani da yake shigowa abin ya fara isa ta abin yayi yawa abin na sai wuce gona da iri da haka a daina abinci da ni a gidan nan ki dafa abincin ki cike kadai tunda da yadda abincin yake fakewa ya zo daga yanzu kin ga duk wanda ya zo ya ce a bashi abinci kin san ba ni bane kenan gaskiya ba zai yi ba aka haka ne ba amma adalci ba to ya zan yi ai gwanin wata tukar yanzu fa neman sa nake na rasa tun ɗazu da safe da ya fita mun sake haduwa da shi to ka dinga kira na a waya ka gan ka kira na a waya na san kai ne zaka zo Assalamu alaikum. ai get din gidan ma bude ke oke to bari na bari na Allah mai iko gani gasuwai ba hatawa. Ayya kana da hankali? Ras. Wai wani irin na ta can mutum ne. da haka da haka tsoho ya dare kujera. Ai ku mayan gwamna baya gwamna. Haba. Ƙwarai kuwa da gaske. To ni dai ina sa rai insha Allah inda na ɗana dinnan Allah ya dauta sai buri na cika. <laughs> Dawa ne saboda ɗazu na ga faɗa maka ba gaisa ba shine da mu gaisa da ke. Wani gaisuwa? Duk wanda muka yi anan? To ai ni dai na ga zuwa ne ma ɗan sha soyayya kuma isa soyayya ba a duka tafiya a haka. Gaskiya ni ka takura wa rayuwata. A'a yanzu ma kin ga unguwar da zaki zan raka ki mu tafi tare. Ni fita ka raka kwararo ka zuba min da mutunci? Ki menene da mutum ya raka wata sau Ai zamani ne. Na fasa fitar ka je kai kaɗai. Suwaiba, ba Yau garau, na gan ki sau biyu. yi ba da da daren ba? Alhamdulillah ina zalika. Wannan taimakon ta tuwo kan naka zuwa an je wasu yan sake dawo. bawan Allah bawan Allah Allah